الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة أربعة درس العلم الكريم الذي يولد بمعرفتها في سنة الموت الأربعين وقوله ذلك أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي إلى أكثر والوكلاء إبادة المولى عند يوم الأجيال إذا بعض من دعونا نتكاكم منا عمل يوم وليلة نبقى ما الذي يولد مسلمي والحمد لله عليه إني إن ربي هي أيها النبي عليه الصلاة والسلام إني إماما من باب الاستقبال يوم الجمعة နန္ဒမဟေဒုမေရတနာယေရံတိလဟုသ ံဃေတိလဟုယတိနာတတိတာသလပိနနာအဒီဒီရောမသတိကိုလိုရင်းလို့ပြောတယ်ဘာလို့မသလဲသိနေတော့ကာမနာသုတ္တရေဒီယအဲဒီဘောကနာအရသာနာဘာလို့ဘုံရေဒီ ယအာရသာမာနိဒီဘာဝတိသိပါရောလို့ပြောတာဘာလို့ဒီကိဘကရာအဲ့ဒီသိပါရောရာနေကူမာ قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا سليم بن يزيد قال حدثنا سعد بن ابي حمزه عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ ما تدري من السنه يأتي ما لم ابو عبد الرحمن كان يقول الكبرى والكبرى في إمام النسائي ya karbe da shi shi ma ya biyo da gaba da su da abu da musulma shi ma ya biyo da gaba da su da surai ko bin yadi shi ma da gaje ma da su da surai ko bin yadi amma shi ma da gaba da su da akin bilal shi kuma da gaba da su da akin min dubai shi ma da gaba da su da abu da yara radiyallahu anhu an da yi da lalu da lalu shi ko bin da lalu kira da min da lalu da wata gare da yadiဒီယုံမြင့်သူဟာကြာမှ ုအာရတုဘအပေါ်လို့ကိုဒီလိုက်ပါသိကိုဟာအခုဘာလို့ဘာဝရည်တဲ့ကြည့်လို့လို့တယ်ယတက်ကုလာအဇောလယနေ့ဝါကုကာဖအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီမှာဝါရအောင်လို့ဒ ီလာတော့လို့အဘိဓမ္မာရောပါ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها إليه جاء الذي يكبر على أن يكبر على أن အဲ့ဒီကံမှုကြတဲ့ဒီတော့ဘာဝါဥပဒေပါရှင်းပါဝေရတိကိုလည်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသွားလာဒီကတော့က ျွန်တော်လည်းကောက်ပြန်လာတယ်ဒီတော့ဒီဝန်နဲ့ဒီအတားဟာလည်းသူကသင်ကြီးလာတယ်ဒီတော့သူ့ရိုးလာတယ်ကျင်းပြီးအတိုးလိုပါဘူးအိမ်မှာကြာဗျာ ကောင်းအောင်လို့သက်သက်တင်လို့ဒါမှလည်းဒီကိစ္စကို akan wani lokaci a ranar juma'a da sauri Allah Allah jira mu suke kai ku to da karshe bayan ya kama gangarin talatin da wani abu zai jero mu ya kai da suka kwana na farko shi ne tsakanin huduba an fahimta da ku shi ne na farko tsakanin huduba wani dama ka san haramun ne idan ana huduba ya yi magana a da abubuwan na yi annabi ya لا نعبد المال من يتكلم يوم الجمعة والإمام يكتب هو جوا فليس له جمعة من قال له عبدي فقد لك وكذا عمل سوى ودين جيران الجمعة رجلا جل الجمعة idan ka ce kai magana ana hudu haka nan wanda ya ce yi shi to ya yi na gobe kuma ya yi umarni ko hannu saboda haka shi wa ake to kaga a nan ba da kai sai suka ce wani lokacin da limani yake hutu ba da ba mu ne ne domin annabi ya hana to sai wasu da kidi da hali cewa na kira ni juma'a ne lokacin da limani yake hutu ba ne yake bai halatta ba idan ya shi mutum da zai suka lafiya suka ce to bari idan ya shi mutum kafin ya miki tunda ne ba magana yake ba kida zo suna addu'a a lokacin wannan shi ne fahimtar ba a yi ba a yi da yi shi za su ka ɗauki wannan ɗaya na biyu shi ne shi kuma jarsa ba su gaba saboda hadisin bukari da muslim ɗibiyoyin da bayan yadda ba da waraka a wannan lokacin wannan za a ce shi za a game wa yake hikima sai yi lokacin da a ranar kuma idan kai daga lokacin da biyar sai kamar yadda ake cikin dala a wadda zuwa cikin tsoron mutum ya yi ko a daidai wannan gaba to shi inda yadda ya ke kawai ne a zai yi ya zo da ake kiri da hajji haka kira sallah wani ba ta karfe ya ya zauna ya ce ni ni da haji haka kira sallah yana neman gafara Allah ko yana roƙon Allah ko din da shi abin da yake kuma shi shi ba da wani suna yi wani amma ka ga mun yanzu ba hawo da ni sai ina idan ba ra da ko zuwa shi ne kuma a lokacin da aka aka zuwa a rubuta karfe uku za a zuwa ba wala ba zuwa ba ma shi karfe biyar da zuwa domin idan sun je ba a rubuta ba zuwa a daidai lokacin ne ana yi amsa addu'a to wannan lokacin guda biyu su ne shi wanda yana da abin da kuka yi da mutum shi da ba da yadda kuka faɗa shi kuma na biyu ini da haji ne ini da haji ne na da wasu suna yi amma ba shi ne ba kuka yi da gaskiya sai dai ini da haji ne wai mutum ne na na farko shi ne tsakanin juma tsakanin guduwa na biyu kuma shi ne bayan da aka kafin ba da wani ya ce to na na biyu shi ya fi kwari ya fi kaji da kokari da mutum amma maganar da yake yi ne wannan da kawo a farko kuma ka ga ba za ka bada amfani a kan da wata wata yin da hali a kama ba wata shi ka samu nuna da aka jira da yake Abdullahi ne da yake cewa wannan lokacin da aka yi da amma sai ba ba ba a taba an saboda ba shi da hadisi inda ya ce. Hajji na kuɗi. Eh wannan za ka yi kawo wa jin ba da lafiya da kuɗi da kuɗi ke. Shi za a yi wani da ta ɗan da ya zai ta ce an yi wani da zai yi yawa amma wanda suka kwari da ya zai da biyu. Shi za mu yi mutum ake wa da da kowai ne ke ma masu da Allah da kuma da ta kai kuma da na kore ne ko ke da da a sai da za ta da ta da shi ko wani da mai bin ko ba da za ta kawo kawai zuwa da awon da aka ba da ni nan shi ko ba dole ji a ga to dai ne a فجعل النبي يكلم هذه في أثر عليه الصلاة والسلام يرفع لوكس لوكس باب ما يقول ذلك على المسجد يوم الجمعة باب ما يكفي مكان حديث يوم الجمعة في هذه المسجد في سنين وكثيرا وكثيرا لا يكفي الجمعة الله يجزي لك ما يقول ذلك على المسجد يوم الجمعة babu da yake magana ta abin da mutum zai faɗa da yake ga wannan ranar kuma to kaga a nan a wannan magana ta ce bari kafin da wuce mu ce ga bari kafin mu gane ba mun ce za mu kawo wasu fa'idodi ko da ba mu ce su daga kawo wani wanda ya faɗa tun bayi da bayi bayi da su bayi da ne yin kawai da suke wasu kewaye su ba Judawa ne su ba su ma yi to ɗaya da cikin guda goma da za su yi faɗa shi ba shi da yi cikin ibadu ko an bada Allah da wajen da shi na farko a yi yadda wani da ya lalu wa ya sami a huwa ya bakira yana koyar da yan cikin ibadu domin ta ta ƙin rabin jini ko yana wato na kakanni an fahimta da shago yana tattara shi na biyu yi cikin ibadu da an bada Allah annahu yusuf rahman azza wa jalla yana da yiwa da Allah Allah ya yi da su idan kun ba ta ba kawai ba sai rabbi ku ji wa duwa alayya ku na ka ta tawa ko lakin hatta ko la ya abi ta ta ba da wani da ganu yana da Allah ya yi da su lahu annahu yudilu al-hab wal ghamma al-gani yana kauda damuwa da bakin ciki da rubi da rubi in ji ka da ba ba ina so ku annahu yudilu al-kalbi wa surur wal bakki yana da yiwuwar zuciya farin ciki da annabuwa da tiyari na biyar a ɗauke kowai ƙarfa walwale da yanki wanda a cikin ne ta suna karfafa jiki da zuciya suna kara wa jiki mutum karfi da zuciyarsa ta ta samu fadi don gida a nauyi da wuri wajen a wani ƙasa da nena haskaka sun saba da zuciya na bakwai a nauyi ya zama da yana da ƙwararri ألا جنوبيا وقل تبدو ربك إنه كان جبارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات فلا والأنهار duk wanda ta bi kuma ba wani ne cikin wannan ayar da aka yi zaɓi guda wani. Sannan na takwas, a nau'i ya fi jakir al-mahaba wa alawa wa nazara yana lullube ne yin wannan cikin bayan yana sa mutum kwanjini inji da hasken fuska sannan na tara annabi yumin ma'aba alladini rubbul islam yana garin da kauna wanda ita ce wato biyar rubbul islam ita ce ruhin musulma sannan na goma yumin muraqaba yana garin da muraqaba shine wato alaƙa da Allah karka jin cewa ko da biya Allah yana tare da kai a dai ilahu ibadin dinka har wannan kiti ibadin da amma dan Allah ya kai zuwa ga tsoba al-insan kaga da mutum ji mutum ya zama mutum sannan ya zama mutum ko al-mutum shi ne wanda shi ya abun da Allah ta da ya kana wato bautar Allah kamar kana ganin shi ne mutum ko ina za a gina ala kallon su da wani ne wanda bai da a cikin ne ga wanda suke guda goma wani da ne wato da sai ne a nan wani wani ke ba wani ya mai zuwa mai da Allah ya yana gadar da wani goma wa da Allah wani ne wani da ne wata sannan da ya yi yuri da kuma mai yana karawa matsayin abu da Allah ya ga يرجو له بابا عظيما من ابواب المعرفه yana buɗe wa mutum babbar kofa daga kofofi waɗanda suke wa lura sanin Allah ko suna ga wayannan aikin daga cikin fa'idoji ne yau da Allah ka Allah ya yi bari mu je ba ni da ba ni da gaba yake ma ku ila da masjida yawan juma'a abin da mutum zai faɗa ya yi shiga ko zai shiga masallaci ranar juma'a yi قال أخبرني أخبرنا ابن منيع نعم قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا أبو بكر بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن الحسين عن سمرة بن الخزاز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إيه ما يجيب المسلمين إيه ما يجيب المنيع يا كان بدي shi ma ya zo daga cikin malamin da hada cikin wani shi ma ya zo daga malamin da kuma wajen Ibrahim shi ma ya ce gaba da yanzu Ibrahim ibn Qudayy shi kuma Ibrahim ibn Qudayy majhul wace gaba majhul sannan shi kuma da gaba da masa kama da bin al-Hasan shi ma kama da bin al-Hasan shi kuma da dai Imam Jara Qudayy ya kawo da cikin addu'a ba wa rukun saboda haka kaga mutum biyu ne shi kuma da gaba da masa wani Ibrahim ibn Ali Qudayy shi kuma daga malam masala na ya ta fara mace ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maskara ba maskara ba da salati zuwa duk wanda ya karanta bayan sallar zuwa ya karanta zuwa lahu ahad wa kula a'udhu bi rabbil falaq wa kula a'udhu bi rabbin nas sab'a maratin a'adha billahu ala al-jannah min as-su'i ila al-jum'ah sallallahu alaihi wasallam wani islamin da gajiya da yadda ba wani aiki ana cewa ya rafiya dama saboda da yin hajjar shi ne ba ba yi cewa da yi ne to ana cewa ya rafiya dama a ba kada da su na ta zali da rafi zali da rafi lafiya annabi ya kasance idan yin ga wata lafi yau da kuma a tsara kuma a fara da yin zali da yin mubaraki yin yake gefa kowa gefa kowa bayan masjid kowa ba ta lafiya ثم قال فيه اللهم اجعلني اولها من توجهت اليك واقرب من تكرم اليك وافضل من سالك واجب اليك مبدي الا الا الجيوى والذي يراجع في القرين مجهول لو دعك عليه النبي يا مرة اللهم اجعلني يا الله تجعل الجبا أو جاء بك وجاء wato mafi matsayi a duk wanda suka fuskanto ka duk wanda suka fuskanto da fuskar su zuwa gare ka ya Allah ka sanya a zama mafi matsayi a wajen ka mujahada ba matsayi ke wa asaba wanda karama ilai Allah ka sanya a zama mafi kudanci wanda suka kusanta zuwa gare ka wa abdala man sa'alaka Allah ka sanya a zama mafi malala ga wanda suka roƙe ka wanda suka ke ka suke kwaɗayin rahama kalmomi ne masu zuwa ba a nan wurin babu ma ya kun bayan salatin juma'a ya ga ya wa zaka yi wannan nabi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma tahdi abwaaba la ilaha illa anta rasulullah
Yeah.
kamar yadda yake aljaha za mu da wata aiki wanda ya zama wanda ne ko ba shi na ɗafi da kura da shi mara shi bata jagar shi ba an gane ga wannan shi shi kadai ta jagar shi a wata abin da wata ya yi amma ka ga can idan kai addu'a ga wata lafiya ya zama kai wata lafiya bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah اللهم افتح لي ابواب رحمتك كيف بارك على الثلاثه كيف انت بارك الثلاثه لو كما كان كان يغفر على لو ما دي لك دوما كيوا اما دي ما كان ده كان كيوا ဒီဒီလေးနတ်အာမိုင်ကွန ်ရာဒလာဒီကွာအခုနောက်ဆုံးဒီမလားဘယ်လိုလဲဒီမှာအားကွာရတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့အခုလည်းအားရတဲ့တော့ဒီမှာဒီအမှုကြီးတွေပါဒီအားရတဲ့တော့အ ကြီးအားရတဲ့တော့ဒီဒီလိုလားနာအားလုံးဝင်ကြတယ်အခုလည်းကာရာဒီကဒီလာဝနာပါလေချိန်ပါတယ်ဒီမှာသူ yake malamin su ba mu tuna haro al'amuran da ya tafi da shi kuma ya ce daga malamin su Sulaiman bin Ahmad bin Sali shi ma daga malamin sa mahaifin sa shi ne Ahmad bin Sali eh shi kuma daga malamin sa Khalil bin Mawla shi kuma Khalil bin bin Mawla da ni kamar yadda ya dawo da Rura da Ibn Abi Kan da kake cikin gidan da Tahiyyul Kafi shi ya ko da ni أبو عبد الله بن أبي مليكة أبو عبد الله أكثر من مليكة أنا بن أبي مليكة شكرا تقول لغوانا بس أبو عبد الله شكرا لك أبي مليكة شكرا لك أنا أعلم أن أنا أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بعد صلاة الجمعة هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات وهو الذي كان قل هو الله أحد zuwa kaji da kula a wurin jirgin bala da kula a wurin jirgin nara to bakwai a haka hula wa aka wajen da ne su Allah dai Allah da girma da buwa ya zai tsaye gida da abu duk wani abu da yi wani abinci ila da juma'a da kokura in zuwa wajen juma'a da ba a wannan hadisi ne ba illa kalilin da ne ba amma kalmomin iya kalmomin ba ta a kullum da wa'ala ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس أي أخويا عزيزي كنت تجيب أكيد يا أبان الجنة إلا أن يجيني كوي ولا أتباع يجيني سبع مرات بابو kun bai ta amma din sallah din ta hanyar sunna na gaske din sallah da yayi bare da nan ne wannan shi ne kai da kike da Allah wajen nan in dai kai sallah da kai da kai kullun da ku bare da kai kun ba ka wannan duk ba ka da bambanci da wanda ba ba ya sunna haka da bambanci domin sunna annabi alaihi salatu wasallam ne da abin da annabi yake yi kai wato kada shi ne kauna annabi kuma haka wani kawai da ba shi kake da annabi da ba da za a kai wani yawa da ku gama mu a gado kai waka da yawa ba zuriya ra'ayi ne da gaske ba umarni abin da annabi yake yi ba za a yi ba koyi da ta tsaba kaunar wannan kirkiyar da wannan kirkiyar ta wani yi rigarsa kuma ta je a bayan haski bai da lafi ku kai ba kaunar da da aka bata da duk wani abu za ta yi wannan shi ne kariya ko ba ko ne ta tin ila ta tin da yawa ta da kawo ko hada al-amini ya da yawa لو كان أوفق ذلك لأعاده إن المحب لمن يحب مجيب kada ka zaba wa Allah kuma kullum ka tuka ka yi kai ne da Allah kuma da abin da Allah yake yi ba garin nan aka tafi wanda yake gare mun ba da da yake wuri ba da kai da bai ka dauke shi an ce ga zalata a kan ga wani zalata yake ba za a yi ba yake zalata wannan zalata ya mun an da ko ba a ko da yawa mutane su yi wannan ba kuma wani ya yi ne ga kowa da amin ya yi da cewa annabi ne ba amma ba ta yi ba da Allah ba zai yi ba da annabi wannan akan yi ne ya zama nan da wajen sai duk wani mutum ka gani kana da awar da wannan akalla ko dan mai jikan gana da zuwa akalla amma duk da Allah ne da wani ba mu ji da jiya ne sai annabi yana da da sai ko da kuma da wani shi ne wani abu ne ka ji cewa wani abu da annabi ya ci da shi ka karanta da tattabai da Abdullahi da gurbi da yi akan wato laluwar da wani da su da ba dan cewa sai yana cin kaza yana kaza kai ba ka sha'awar da amma saboda yanzu an da yana yi sai mun yi cin da Sannan, ran da yake kira da ce, wato, abu da ne ba ka sha'awar da ba, a kafin da ba, ya kira wanda ya ce mun, a kawo kalla wannan kifi ne aka ji a zama waya da shi wallahi ban sani ba wai matar da take take fara wanda ne ba ka ta cewa an ta kifi da za a yi waya da shi ba za a ci ba wannan abin da yawa ne yake gaskiya ba na jin Allah ta ne yaje ban san da wani kifi da an da waya ba ya ji amma wanda ne ba ka ta har mutum yana ce kokari ya gano wanda a san waya shi ma ya ji ai wannan a ga mutum wannan wannan ba shi ne kauna ta alawa ne amma ba waka ba a yi waka ka yi a za ka na ka kara da wani kuma kai mata wai ka dawo ya ta yawa da ko ba ka wani ai da ba ya ba ka ji mu saboda wani za su zo kawai su wani suna ne su su ga gari da suke wani guda a nan da ne za a wani ne za a wani ko wani suna za a wani ne ai Allah ya gani Allah ya gani to wannan shi kaga annabi alaihi salatu wasalam ya koyi da mutum sallah azumi kada ya koyi in sallah da yi azumi ko yi da wani da idan ba ka yarda ba za ka yi kawai wani na samu da yamma ya zama malami wanda ya ke kauna da zama jikin da muka je muka sauke ne shi ya da wuri da ke da kaga da aure da yau da lalai ka ma shi ya ma saboda muna ji kamar a gaban mu annabi yake duk wanda yake dawo gobe ko gurin ba wanda ya yi ba su da yake da da sai Allah ko tarba ma ko ko tsautin naka ko farin naka ba ka da lalai ne saboda annabi ya wannan waka ne to da ka so a da gaske ba da waka ba to hada Allah wa azza wa jalla da duri Allah dai kai shi ne ba da waya da kawai shi ila zuwa da kufara zuwa wata zuwa da daban wata zuwa da daban ka ga yin da yanzu ya kallon a kan ikhlas bare da rasbin kinga amma sauran me yasa saboda annabi ne yake man da zaba alayya muka amidan bare da bawa ma'adu min wanda ya mutu Allah da gangan mujahidi da ya rasa ba ba wa annabi ya ba a zuwa annabi ya ce ya faɗa shi ya za ku ana da na kuma haka wani nauyi da ba قال حدثنا خالد بن شعيب الملكي قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي كنت أقول ما يجي من التعليم ويجي ما يجي من الإحلال ويجي من الإحلال ويجي من الإحلال ويجي من الإحلال sai wani ba ga wani da shi wai wai na rafar da kullum wasu muka zo da suna yi wa wani hadisi ba wani da shi ya sai ka wani da kuma yana haka da shi ne wai ba ma ce ba ya wani ba mu da da bai ma ku bai ma ku ban da ba bai da ni ai kina da da da kitabu wa sunna ala hadi salafi da umma Qur'ani da hadisi a kan fahimtar mazawata ko ai mazawata almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mazawata kaga bai bai fahimta ba wai ba ma bai ba ya mu ba ma ya ce ba ya kun da hadisi Thank you. muna da saura sai su ga wata eh Allah ya kuma da ya ba ka ga ni ba da wani da ya ga kai ne ba kai wani da da da wuri ba kuma da ne yawa saboda haka wannan bidiyon su ne su da ke ta mata a zauna a nuna wa ba da da ya ba sai yayi ana da mole da aka wani abu ko da an ce ta kawo ka domin duk wanda ya zama yake ne ya san cewa an yi magana ta ce ne kuma ba ba da ni ma dai ko da mu da rayuwa ta ji ko sai kai mu da sai ake da ko ba ko ne idan mu ya yi ko ya sai ake da cewa idan ka mu magana ba da shi ko ko ne yau ba kariya ba kariya da kake da ba duk farar da ya in yana da wani gaba da kuma ne idan yanzu kira ni ke ya sani ba idan kai aiki da kai ba ya sani sai dai kare ko idan aiki da kanka kai ko ba a bi ina gare ba to ba a yi ga ba a yi ta ba a yi ta ina ko ka kai dan ba kura ga da kuma da ba da lokaci idan kai ya yi da ku kai kuma ga kuwa kuma amin idan kake da rana da Allah da tsawon na bai suna da ba da yanzu idan ka ko a kai cikin da suna da yanzu za a cika bai da da kuma kawai ko da yanzu ba kai da yanzu ne kuma kai da ya yi wannan da ba da mutum kafin ka je ya yi jewa da shi amma da dokar su yi wasu wanda ya gamsu cewa ilimi ba sai ya yi da wani mun jaje ne ilimi da zuwa da ba yake jahilin da yake nika da wanda yake yin da yake yi da addini da mutum da jahilin da yake yi domin ba ku da ne da wanda ka tafi yin da yake yawa iya ne ka ba da yake yawa shi ke na wanda aka da yawa shi ba ya da yawa to wannan shi ne wajibi ne ne kokari ku mu kiyaye wannan تجيء قال حدثنا علي بن سعيد الملكي قال حدثنا جميل بن الوليد القاضي قال حدثنا ابو عقيل عن عمرو بن زيد الملائي قال بلغني انه من قام يوم الاربعاء والخميس والجمعه كما لم يدرس في قال الصحابي بن سعيد الملكي يا كابتن شوفوا يا جماعه بهذا المنتهى وبن بن الوليد القاضي الذي ثم الزمان بن ابو حكيم في كما لعمر بن قيس الملائي في كما يدي بلغني انه من ساوى لا تعمل اواني ليس بلغني لا تعمل اواني هو من ne azumi ranar laraba na samu labari duk da ke annabi ya gaya labari ne suka kuma da azumi ranar laraba da alhali da juma'a kuma da yin juma'a da yin sallar juma'a ma'al musulmi ya kai sallar juma'a tare da musulmai kuma tabbata da dai zauna a wurin yin sallama yin sallah fa sallama da tasbihi da imam yin sallama da sallama da imam wato aka yi dashi ya haka da kuma kara fati a cikin da da sai yin magana da fati da kullu wallahu ahad da kullu wallahu ahad aka ba ba da goma kuma wanda yake wuce da lafiya da mutum sannan ita ga hannun da zuwa ga Allah da girma da ruwa ya duk makala da yake Allah ya ya tsara da yake kana ala ala ala الأعز الأعز الأعز والأكثر الأكرم الأكثر لا إله إلا الله الأجل الأجل العظيم الأعظم ليس إلا جاء إلا أعظم إذ هو في والرسولين والأعزاء الله إياك أن كان لنا الله باسمك الأعلى لسنة قوتي في الأعلى mafi girma al'ala kuma mafi girma al'az magwayi al'az magwayi al'az magwayi ya hayo da zai yi al'akar kuma mai karanci mai girma ne al'akar mafi karanci al'akar mafi karanci la ilaha illallah ba wani da zai da abota wa sai al'ajal al'ajal mai girman girma al'azim al'azam mai girma kuma mafi girma lalle Allah ya ba wani abu da zai roƙi Allah illa a kawo iyawa ba sai dai Allah ya ba da wannan abu ajila ka kula wa ajila ku alayka walakin ku ja'ala min dinin kuna kasawa fa ba ku ji illa ku daga fara cewa hadisi ne ko kun hadisi ne ko kun bi ingan cewa Allah ya ba ku ni wala ba ya kawo kuma hada wato Abdullah ya kawo a cikin alamtar mutan imam ibn da zuwa ga idan aka kanka ya kawo suna da kai wannan jirage da ya ruwa amma kan ka ce a kan ba domin kan mun inda an yi ba su kai a kan yi amfani da su cewa al'a'ala al'a'ala bai yi Allah ya kira shi da wato suna ya kawo ya girma za ku iya amma kan ka ce a kan ba kullum ne kawo da muke bayarwa wanda ya fi kowa sanin Allah shi ne annabi Mutum da ya fi kowa sanin da kowa kalmomin da zai amfani da su wajen ambatan Allah ya fi kowanne ne. Yanzu da muke fagewa a kalmomin da annabi ya wani. Domin su kowa ne su Ni ya kowa sanin Allah. Ko da yi wani lafi masanda ko a cikin ƴaƴan ko kuma in ko kuma a gida a madarauta ana da yan mara da yawa a cikin kudin goma ana kuma wani abu ya taso za a ce a samu dalilin wani domin ne wata mace ya fi sauraron mu a ba ba ba takarda kuka rubuta takarda idan ku za ku kalli wani ya ce wani wurin wani ya ce akwai dikki da yi ruwa ruwa kannan da ya kamata a ta kalma da za su ta zafi da ke mai da ba ko kuma zai kan kada ɗauke shi kallon da kawai ya ba da wanda amma da yi ruwa da saboda ya san shi cikin da wani ya san ya san da wani yi cikin da wani san da ya san da wani yi sai ka da wani da wani Ruwa wanda ya kowa ta da Allah ya da Allah. jita ikar mun da ya faɗa jawabin da ya yi ga jirgin ruwa ma ba ta ba ne shi ne ba zan da ya نقول هذا والنويل قال حدثنا ابو بكر بن عمر بن خزيمه قال حدثنا ابو كلمه يحيى بن المغيره قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سليمان بن عمران المدعي المدعي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي حمزة جمع جمع تسوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في إمارة يوم الدنيا إمارة منها محمد بن عمر يا كان جدي ابن الخزيمة shi kuma ya jure da malamin sa Abu Talaba ya kawo da mutira shi kuma ya jure da malamin sa Ali bin Mahmud shi kuma da malamin sa Sulaiman bin Abdullah al-Mudini al-Mudini shi kuma daga malamin da ya kafe ne ba yake shi kuma daga malamin da abuwa da abubuwa ne shi ma daga malamin da Allah ya kara ba Allah ya kara mu da ya kara kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masala annabi ya ce duk wanda yake ba da baya ko da juma baya ya yi da sallar juma dini dini a subhanallahi alazim wa bihamdihi ya jama'a duk wanda yake ba da lafiya da abin da kamar na wuri aka Allah zanne Allah zai kankare wata zunubai dubu ɗaya wani wani ne alba adam wa na alba zanne iyayen sa kuma za a kankare wata zunubai dubu ɗaya da hudu a an fahimta ya ce ko yawwa shi ma wannan game game da muka faɗa shi kuma wannan hadisi ma mawdu'i a burge da shi ƙarya ne wa annabi ya annabi ya faɗa bai inganta cewa annabi ya faɗa babu ma ya kudu idan a bari teku wa yasa babu da yake magana a kan idan mutum ya ga abin da zai faɗa idan ya ga abin da yake so wa ya ga abin da yake gaba a ina ga rayuwa babu yadda za a yi ta dole sai ka ga wani ka ga wani dole wani idan Allah ya halice ka sai ka ga bari ka ga wani domin duk wanda Allah ya ce a wannan duniyar to ka'ida ne ga wannan da Allah baya so mu gani da zai ban ma aljanna sai daga cikin abin da in kuma ba mu mutu tsakanin duniya da aljanna ai da ba ba mai ba mai kima ke da wajen da ko da annabi Adam ba da duniya ko da bambanci ke nan a duniya har da jima da aljanna ko ba ba da shi da da wannan abin da fara Allah ya ce kun la ilaha illa huwa ko in kunni hadiya ko ta ku kamar ko ne kan ne cewa ku baro aljanna ku ya duniya domin a duniya ai ne aljanna ko wa ba ta ne wani ne wanda ya yi duniya dole ne ya rabu da shi ya ga wani ya ga wani ya ga abin da yake so ya ga wanda baya domin ya yi wa ruwa da rabu wanda kuke yi من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات والبيع الثاني الله والله بالله الكتب الله يعلم إذا جربوا قلوبهم نقول ليوم jarabin wato kayan abu wani lokaci da yake yi wa wani lokaci da ruwa ya zo yi da gole gole shi da yau da ba su ka ba a jikin ba an ga yau jarawuka a cikin muna cikin da mai yana kake jarawuka in ba ba da zai bayyana an yi ko wata mana da kayan marmari yana yi a bawa wakilin sarari su yi wa ba za a kai a cikin shi ba za ta da algami da yawa sannan annaba ne da rasu Allah ka wuce da ce kuma cewa ko annahu huwa abada wa abada amma dole ne akwai ana yi yake za ya mutum ya zai ga wani na gariya da an zuba ko kuma yana me yake za gariya a nutsuwa da jin daɗi ku kama da wani gana dukkan wani na abubuwa sai ka hannu sannan kuɗi za a ga ne ke adam da ya bai mutum ina ba hukun da hukun ko ka yi mamaki al'amarin mutum duka al'amarin sa ne ina samun gaba da gaba ba ta da kai da idan an yi abubuwan da ke da ke sai ko ya mure wa ana sai da wa da yi wani samun su gaba gaba ba ta da kai da idan abubuwan da yake gaba da alheri ya same ni ya yi hakuri kuma zai da wa da yi domin duk abin da zai samu ne ɗaya ne ko ne kake alhamdulillah الذي نعمت الذي مكانها وكان راضيا وهو من اهل الله ربنا wani ne ma daɗi ko da su ne bari mu kana da sana abu ayu Sulaiman bin Muhammad al-Qudai kana da sana Yusuf bin Ali al-Azhar kana da sana Rabi bin Muslim kana da sana Zuhair bin Muhammad al-Mansur bin Abdulrahman kana da sana Ajami عن أمه سفية بنت بيوة أنا عائشة رضي الله عنها قالت في رواية ابن سفيان اعتماد من أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي أجاب ذلك في رواية ابن جمال الزوجة إجاب بن خالد الأزرق في رواية جمال الزوجة فليس بمن سوى أبوك أبي هو واحد يلو يلو هو فليس لا يأتي واحد يلو هو أبي yuzuman su da wani da lokaci yi Allah a yi jiro irin wani wato al'ummar da yi shi kuma daga wani sun da wani ibn rufi a gane ko shi kuma daga wani sun da zuhairu ibn muhammad shi kuma daga wani sun da manzur bin abdullah shi kuma daga wani sun da al'adami shi kuma daga wani abin da nake gaya wa iyaye na kake dauri ko sai ai a fara kira ne malamar yaro da kwata farko ne wanda ita ce wa kake idan ya zo baki fara koya ne komai ba ya fara zuwa wanda ko sai baki ne ba da shi ne kuma ce ala da alli a itaru zuwa ya ba da biya baki da ya addu'o'i da ba za ya ba da magana amma ya kuma matan mu ne da suna da gaggawa ba da in ya ba da magana ba ba abun ma zai ba abun nani abun da zai ko ya abubuwa ne ba wata ba ne yi wani in ka abun mu wani yanzu ne da za a halatta a halatta shi abun da yi mana su a ce koyi magana a koyi iyaye ya fara da wasu abubuwa alƙalƙal ko inda ne ba ka kawo jiri ba makaranta amma da shi ya san ko wasu abubuwa a wuri ya san da wani an rage shi a wuri ya ce da dama ya nuna ya za a ce za a samu jiri ne na in ne ba zai iya fara wannan mutum ya wata ba mutum ba a bai yi wa hanyar da ya kare ba da da ya rabu ka sani da Allah bai kamata ba wannan shi to sai ce shi kuma daga mahaifiyar da tafiya ne su kai ba shi kuma daga malamin da a na ya rabe da ba a kana da shi kana da su da da dawa a yi wasallam manzo kira da mutum ya tabbata a gare shi ya ce ya kasance da ina a halayu ne in ya ga abu da yake to kana da shi alhamdulillah da shi ya rabu da shi mutum godiya ta tabbata ga wasu nisa da wato duk abubuwa da kwaye suke fita da yawa ka kama da wannan bawa ya ji wani da ka yi da biyu da su wani kawai a gaya ma za a wasu alheri ka tuku da kuke da jima wani ka tuku da ka yi biyu wasu ma a gani wannan zo a ce zama mai wani abu ne mai zai zo ce wani aikin da wani ka dana wa ya fito shi ne kawai da kake da wani da ke da wani sai ba ka yi jin ko haka abu ba sai kai ba ma wani ga ma abu da yi ba ka yi da wani ya ai wannan kana an ya ku ce da ni Allah je mu ka kawai ba ka yi wallahi ba ka yi ba to haka yi ba ko da yake idan ka ga mu shi kuma Allah ka saba da wannan zai ka saba ma da ni da ba ta hanyoyi da ba ka saba ni sai mun ka kuma yana so ya koyi hausa shi ne ne wani zai ce za ka zo za ka kai wani amma ya ba wa da ni da gobe mu ba da ni na da shi ko ka ji wa da ni ba da gobe ba da kan ta Allah ba ka gobe ya haka da ne ba zai kan manta ba kuma ya ta fi wani mali lokacin da ake yi ake da kula da zuwa mu a su muradu bin rabi ila bin ubayya hadisi dawa ai wani abu da bai ba kula da amma dan kai bin mali ya kowa kan shi yace adawa da ta ba ta kula da kula da ya ce ake kula ila da bin ubayya kai aka ce ba ta da kai ba ruwa ba domin kuro ne ba a kuma ya ya zuba aka ce kira ki ya kai ba amma zuwa ba zai zuwa da ke kuma ke da zama da wata kun je da ke ba za ta zuwa yawa saboda haka lokacin da aya ta sauka na kaddaban lawo alal da shi da aka ce wa alal da rasu da shi da kunni wannan da hakan su suka rika yin ruruwa suna zuwa da yawa da yake aya ta ku ne ba ta yi kudu da kudu ya gode da Allah ba wajen dare saboda da ke waye shi na ba da Allah ga wanda da ke da idan an haka da Allah ba shi ne wa Allah da Allah yake ce ya kudu ba sun da goyi ya ta kudu da Allah saboda kowa ya kula yake sun shiga da Allah ba ta Sabai da cikin ayoyi sun kuka da aka rika ko da ya wuce da kuka yaro wanda ya gara wani ya hau doki ya riga shi zai riga shi zuwa sai ya hau kan doki ya ba da bada wani ta sama doki ya kwalla wa jira ya wani kafin yin wani abubuwa kafin ka yi da duk da ya yi a kasai wurin jama'a duk yake abu talha suna shigowa wajen lafiya a zama ne da rasarsa yake da ya shigo yana zuwa da ya hango ya shigo da kudi ya rufu ne yake wannan abu ke na kasa wani saboda yana da yana zuwa kwana kun ba a kula ne a ke ba ni suke kyama ba abin da annabi ya umarni ko da shi ya wanda kake ga ya yi mata idan al'amari ya samu yaro da yake a nuna masa wajen ne iyaye idan ya shigo to sai a dawo ne akwai da zai ko sai da duki maka idan koya ya dan ku ne da yaro ne ne ku hali ba ku in ka ji koda da ko kace bane da ya ba a tsira a hali kuma da wani ba da babu da kannan da da yake ka hali ba ka ai ba ko ne ko ma to za a ji ku da ba ya ya ku kuma an sai ba ka Ita kuma lokacin da ya zo sun kulan lafi iyaye mata da wuri da ya ji ranar tsawa mata ya duba a wurin da taka tutu ba nata a wurin da su je kuma ka gado da uwa an yi wani ban labara da uwarsa da ya ji abu da ya kunga duba kaza kaza a zai kuma a ce an kan yi kuma da gobe lokacin Allah ya yaro da kuma wani kuma zai gani ba su ke da masu yi wannan shi ne za ka yi kula da gidan da sai kai kana wa kai kowa da na ba a sa kowa na ba ce ba za a ba ka wannan musamman gara da bayan na bai da ke ce ba za ka bai ba wayan nan ba ka kai lamu ba da ke a ba da ka bai ba ya nan ba har ya yi ka ta bai kai ne an ga ko da ta ga da mu ne da ya kai ya ta kowane ɗan da yana da hajji hajji sun karɓa kowane da hajji shi za a ka kawo kama ka ce a ce ka zaka ce a ba wani bane wani ne ko ne wani shi da ba ka gudu wani ka kama ne akwai da to kaga alhamdulillah da shi ne ba shi da shi mutaniya za a ku wannan wai za a ba ya rauni idan an yi da abu da yake ka ba ka da shi ne a cikin ya godiya ga Allah ko da hali wata rana biyu da shi a kwamfanin ne mana ya kama ga yau da zai kama ya ce ya ce da kuna amma mai da shi ma kai mata ga wani abuja ya ce ku jami ne mata ba ina abin da yake da ya ce ni ya mata ba ina kan ne mata abu da kuma hari to ni duk lokacin da wani abu ya faru da ka yi da abin da ka ba ka da lafiya sai ka gana sai kai ne lafiya da ka da kowa da ba ka da wani ka ji abu da ka ga yake dole kowane yanayi walau da abu da wala wala da ကိုယ်ကိုကြည့်တော့ဘူးလ ို့ပြောတာ။မောတေးဘူးလို့။ဒီကအပြည့်လိုက်အလားကုန်တယ်။ ဒီဒီကဘူးလို့လည်းပြောတယ်။အပေါ်ဟာကြီးဘုရားဘာမှလည်းမလဲအဲဒီဘာလဲ။ အဲ့တော့ဘုရားကြီးအားလာပြီးတာ။သူဒီဒီဒီရင်အဲ့လိုဘာလို့တည်နေရလဲ။ ဘုရားအဲ့ဒါကိုတော့ပတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဒီကဘုရားကြီးရဲ့ကြည့်ရ a da dake ana cikin abuja aka jira abu a zuwa da ke da wani ko da abu ne yau ya ake wani ne ake ne sai da ke da aka ko ne ana ake yi a gefen wata mara lafiya kafin ka je da wannan sai ki ji a kan da yin da kawai tsara wata zuwa ga jini wata kakan da wata na kowa wallahi wata da ake yi ba zai zai yi ba ya ma ban cewa juye da lafiya wani mana ina da hannun da ala kuma yana da Allah ne mai da ganin su ba ya buka yace kai yace kullai ya wani la yin da haure amma da ya ga wani shi ka dubo a zuwa ba ce shi da Allah zai ya koyi da su abubuwa ne kowanne yanayi ne akwai abu da za ya fi kama da ka abubuwa ne da azumi ai na zuwa da da alhamdulillah da ya amani da da da da yi ba ba da ya da da yi din ke da in dai baya yin da hada ku ga ciyawa ta ke wannan addu'a ta kullum kana da da kana da zuwa gidan da ke kana da zuwa da in da ba ta yi da ta da awal da ba ta yi da na eh da yawo ya ba da na ba ko da eh da ke kana ayyar ga ya zama kalu kuma ai ba da da aiki da ya riga ya zama ya yi ba kuma ai abu da jira da wani sauki wannan albarma aka yi masa da ba ya yi jira da wani sauki amma ya da wani da ke kanana da shekara uku zuwa da na gaba duk a wani gaba za a yi na ita ma wata da lauki ne ne da ya အ ဘိဓိအေးကိုယ်ကဘာလဲဝတ်တာကတော့အဘွယ်ဒီဘလာစီကိုသူတက်ပေးတယ်သူဘုရားတက်ပေးတယ်အဘောလည်းသူတက်ပေးဒီကမှာသူကြီးနိုင်တယ်လည်းတယ်ဒီလိုပါဘ ာလို့လို့ပါ ba na ji shi ne ba za ga wani lokaci a kuka da wani lokaci cewa ya za ya harba lokaci yau ne ne wani ne ne tambaya hannun zai da hannun da hannun mutum ne kullum ne ko ba ko zuwa da kullum ne yau ma Allah ne tambaya ya kabe yau shi ne kabe yau har zuwa da ba shi ne ne wani ne ya tambaya to da yau ba ku tambaya ဆိုတော့ခုစစ်စစ်နာနာဖြစ်နေတော့တာပြော တာဟုတ်တယ်လားဒီမှာဆက်နေတယ်မတ်ကြီးနာတော့ဘုရားကလည်းသို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရတယ်အဲ့ဒါကိုရာတို့ကိုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဒီလိုပ ြောတာကြည့်ရအောင် yau da gobe za a yi idan mace sai ta ba ne ke wata rai ne in ku da yawa ne wata lafi ka da ku gobe mata ne dan za ka ji da ya ce shi ne ba da wata lafi da maza da mata ne da wata lafi yau da gobe za ka yi iya yi ba wannan idan mutum ke iya yi ba amma wani da a yi da a da kuɗi sau da aka yi ne wani da abu ne za a yi a wani yau wannan ba ဒီဘောဟောတဲ့တ ော်လေးဒီလိုကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြောက်တယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားလည်းကြိုက်တာလို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဘာလဲအယုံဘုရားဒီလိုမျိုးဒီလိ ုမျိုးအဲ့ဒါလည်းအဝတ်အဲ့ဒါ ولا مزيد من الجزية عما يقولون والسلام على رسول الله Thank you.